safiyar asabar 27 ga watan zulka'ida hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 19 ga watan august shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 115 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim mukhalafati ashabil jahim ولفر الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي غفر كامسا لتافة اقتداء الصراط المستقيم yana karantar da mu ne aqidan musulunci dangane da alwala walbara ibn taymiya na kawo mana nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su dangane da tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya guje ma tafarki da al'adu da tsarin kafirai sawa'un kafiran nan zuriyar ne maguzawa ko kuwa kafirai ne masu kasu irin yahud da nasara Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi za mu tashi a inda malam ya ce faslun wa aslu dinil musulmi na annahu la tukhtassu buƙatun bi kasdil ibadati fiha illa masajid khassa malam ya ce ga wata gaba ƙa'idar addinin musulmai shine ba a keɓance wani wuri da wata ibada ta musamman sai dai masallatai wa ma alaihi mushrikuna wa ahlul kitabi min ta'zimi buqa'il lil ibadati ghairil masajidi yace abinda aka sani na al'adun mushrikai da yahudawa da kiristoci na kasance wasu suna baiwa wasu wurare girmamawa ta musamman ta fuskar zuwa waɗannan wurare don yin ibada sawa'un waɗannan wurare hubbara hubbara ne ko wasu wurare da aka keɓe na musamman aka ƙudurta cewa suna da tsarki ko wasu duwatsu ko wasu wuraren da aka gaji labarin cewa ai wasu waliyai ko annabawa sun rayu ko sun yi abu kaza a wajen waɗannan ire-iren wurare yahudawa da kiristoci da mushrikai suna da al'adu na girmama ire-iren wannan wuraren wanda hakan ya saba wa ka'idar addinin musulunci kamar yadda malam ya faɗa kama kanu fil jahiliyati yu'azzimuna hira kamar yadda tun a zamanin jahiliya mushrikan garin makka sun kasance suna baiwa kogon hira wanda yake wannan dutse na hira inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kafin wahayi yana zuwa ya tahannas yana keɓance kanshi yana ibada ɗin kamar yadda Bukhari ya ruwaito to wannan wuraren irin wannan wurin a jahiliya larabawan makka maguzawa sun kasance suna girmama wurin kwarai da gaske wa hawihi min albiqa da kuma ire-iren wurare makamantan waɗannan fahuwa mimma ja al-islamu bi mahwihi irin waɗannan ɗabi'u da al'adu na girmama wasu wurare da Allah bai ce a girmama su ba yana daga cikin abubuwan da musulunci ya zo bi mahawihi don share wannan irin tunanin wa izalatihi da kawar da irin wannan wa naskhihi da shafi shi musulunci ya zo don ya yi izala ya yi nasku ya yi mahau na ire-iren waɗannan wurare waɗanda ake bauta a cikinsu masu waɗanda ba Allah ne ce a girma masu ba kuma masajidu jami'uha tashtariku fil ibadat sannan kuma dukkanin wuraren da ake cewa masallatai suna da tarayya a cikin ibadoji irin waɗanda Allah ya shar'anta a yi su a masallaci fa kullu ma yuf'alu fi masjidin yuf'alu fi sa'iril masajid duk abin da yake a wannan masallaci to ya halasta a yi shi a sauran masallatai na sallah ko salati ko karatun alkur'ani ko nafila ko darasi ko koyan ilimi ko makamantansu illa ma khussa bihi al haram wanda kawai za a keɓance da wani abu shine kamar masallaci mai alfarma na makka kenan min tawafi wa nahwi shi ya keɓantu da tawafi da abubuwa makamantan tawafi waɗanda ba a yin su a wasu masallace fa inna khasa'isal masjidil haram la yusharikuhu fiha shay'un min al masajid shi masallacin makka yana da wasu khasa'is wasu siffofi da yake banta da su waɗanda babu wani masallaci wanda ba shi ba da ke da tarayya da shi akan waɗannan siffofin kamar tsawafi da ainihin makamantansu ɗin kama annahu la yusalla ila ghairi wanda daga cikin siffofin shine shi masallacin shine alƙiblan musulmai kuma ba a kallon wani masallaci ai sallah in ba shi ba wa amma masjidun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wal masjidul aqsa yace shi kuma masallacin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wanda ke birnin madina kenan wal masjidul aqsa da masallaci mai nisa shine wanda yake baitul maqdis wa kullu ma yushra'u fihi ma min al ibadati duk abin da ake yi na ibada a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da masallacin Iliya masallacin baitul maqdis yushra'u fi sa'iril masajid an shar'anta yin wannan abin a masallacin garinku da garinmu da anguwanmu da ko'ina kasalati wa du'a'i wa zikiri wal qira'ati wal qira'ati wal kaman yin sallah ta farilla da nafila da sallar dare da ta rana wa du'a da yin ainihin addu'a roƙon Allah wa zikir da ambatan Allah subhanahu wata'ala kama tun daga kan darasi ne ko ko ambato ne da mutum zai a zuciya ko tasbihi ko azkar waɗanda suke ainihin na safe ko na yamma ko makamantansu Walƙira'a da kuma zama a karanta Alƙur'ani. zama a karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a koyar da ilimi ko a koya a yi tilawa a yi hadda a yi musaffa wala itikaf da kuma zaman dirshan na ibada a cikin masallaci wala yushra'u fihi ma jinsu babu wata ibada da za a ce masallacin Madina kuma masallacin Baitul Maqdis ya keɓanta da ita wadda wani masallaci bai keɓanta da ita ba la taqbilu shay'in kamar misalin sumbantan wani waje babu wata ibada ta sumbantan wani waje a masallacin madina ko masallacin baitul maqdis wala istilamu babu wata ibada ta taba wani wuri kamar yadda mutane suke zuwa suna taba jikin wundu ko ginin katangun da aka kewaye kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja wala tawaf babu wata shari'a da ta ce a yi ma ɗakin masallacin madina tsawafi ko wani bangare na shi wani hau zalika ko wani abu makamancin wannan lakin na huma afdalu min ghairihima amma fa waɗannan masallatai guda biyu na madina da na baitul maqdis to sun fi duk wani masallaci wanda ba su ba sun fi shi falala fassalatu fihima tudha'afu ala salati fi ghairihima dan haka ladan sallah a masallacin madina ko masallacin baitul maqdis ana ninninka ladan sallah a ciki fiye da ladan sallah a cikin wasu masallatai waɗanda ba waɗannan guda biyu ba amma masjidin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dangane da masallacin manzon Allah alaihi salatu wassalam faqad fi sahih ya tabbata a cikin ainihin as-sahih na al-imam al-bukhari da muslim lafazin da mala ya kawo anan lafazi ne na al-imam muslim cewa anna salata fihi afdalu min alf salatin fima siwahu illa almasjidul haram sallah a cikin masallacin madina ta fi falala fiye da sallah guda dubu a wani masallaci in dai ba masallacin makka bane warwaya hadha anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama min rairi wajhi wannan karatu an samo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta fuskoki da dama fa fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a cikin littafin al-imam al-bukhari da muslim Allah ya kara musu rahma sun ruwaito daga sahabi abu hurairah radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace salatu fi masjidi hadha yace sallah a cikin wannan masallacin nawa الإمام يحيى ابن شرف النووي رحمه الله أتكين شرح مسلم يتي wannan dalili ne akan a kwadaitar da musulmai cewa idan sun tashi yin sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su yi sallah a asalin inda manzan Allah ya shata banda ƙare-ƙaren da aka yi musamman waɗanda aka yi bayan shuɗewar sahabbai yace don cewa da manzo Allah yi masjidi haza masallacin nan nawa wannan ta'arifin na hawa kan iya asalin wanda annabin yi. haka nau'i ya ce yace ce sabanin masallacin harami na Makka wanda shi duka garin Makka harami ne da wannan falalar amma masallacin Madina ta manzo Allah sallallahu alaihi falalar na kan masallacin ne kawai banda sauran masallatan garin to shi kanshi masallacin falalar in ji annawawi tana kan iya wato site ɗin da manzan Allah sallallahu salama ya shata ne ina fata mun gane wannan Ya ce a ah, khairun min alfi salatin wannan masallaci nawa sallah a cikinsa ta fi daraja da falala fiye da sallah guda dubu fi ghairi min almasajid masajid a wani masallacin wanda ba wannan ba illa masjid haram matukar ba masallacin makka bane to yanzu wannan a zahiri wannan istisna'in yana ɗaukar ma'ana biyu ku dai ya nuni zuwa ga takadirinsa a ce fahuwa musawin lahu ko fahuwa ya tafabbalu alaihi ma'ana illal masjidil haram sallah a masallaci na tana da falala na sallah dubu in dai ba a masallacin makka bane sai zama ma'anar in a masallacin makka ne to shi ma yana da irin wannan falala kaga fahuwa musawin lahu kenan ko kuma shi yana da falala wadda ta ɗara wannan kaga fahuwa mufadilun alaihi kenan to wannan mufadalar ita ce ta zo a cikin karatu duk da yake in fasara za a yi waccan tafi kama da zahiri amma an samu hadisi tabbatacce wanda ibnu hibbana ya fitar da shi da Limamu ainihin wato abin nan al'ismaili a cikin musadarak a cikin ɗinsa wanda yake nuni zuwa ga cewa shi sallah a masallacin manzo Allah sallallahu sallama yana da falala na sallah dubu shi kuma wancan na masallacin maka yana karuwa akan haka da dubu na fata mun gane wannan don haka masallacin maka a bisa wannan takadirin ya fi masallacin manzo Allah sallallahu sallama falala na akwai maganganu akan waɗannan matsaloli mun karanta sa can baya cewa tsakanin masallatan guda biyu wanne fi falala nan madina inda manzo Allah sallallahu alaihi yake kwance inda ya gina da kansa ko ko makka wanda yake dauke da ainihin ɗakin Allah da kuma ginin annabi Ibrahim ne a takaici masallacin makka ya fi alfarma kasancewa shi alƙiblar musulmai biye da shi alfarma sai masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama fa inni akhirul anbiya manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa ni ni ne karshen annabawa wa inna masjidi hadha akhirul masajid ko masallaci na dinnan shine ƙarshen masallatai ginin annabawa shine shine abin da za a fasara shine ƙarken masallaci wanda annabi zai gina domin kuma dama masallatan annabawa suna da falala ta musamman duka waɗannan masallatai guda uku masallacin makka da na masallacin ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da baitul maqdis duka suna da falala ne kasancewar su masallatai ne da annabawa ne suka gina su wannan hadisi kamar da malamin ambata al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi wannan lafazin na al-imamu muslim ne kamar da na ambata a farko wa fi muslimin an ibn umara radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala salatun fi masjidi hadha afdalu min alf salatin fi ma siwahu illa masjid al-haram a wannan masallacin nawa tana da falala fiye da duk wani masallaci in banda masallacin makka tana da falala sau dubu akan wani sallah a wani masallacin in banda masallacin makka wannan shine lafazi ainihin ɗaya daga cikin lafazan al'imam muslim daga sahabi abdullahi dan umar radiyallahu anhu wa an abi wa fi muslimin aidan an ibn abbas radiyallahu anhu ma annahu qala a cikin riwaya al'imam muslim daga ibn abbas Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa ibn abbas yace sai wannan riwayar haka ta zo a cikin muslim daga ibn abbas daga ainihin maimuna ibn abbas mai riwaya a wurinsa a wannan isnadi shine ibrahim bin abdullahi bin ma'bad yace an ibn abbas an maimuna al-imam al hasan ad-darqutni ya tatimi kwalar wannan isnadi a cikin littafin shi kitabul ilal a cikin al-ilal nashi da cikin ainihin wato wasu maganganu da yayi a wasu wurare cewa wannan isnadin batan ibnu abbasin a cikinsa kuskure hakanan al-Imam an-Nawawi ma ya bayyana a cikin littafin shi na al-Minhaj bi sharhi Muslim ibn al-Hajjaj cewa ambatan Ibn Abbas a cikin wannan isnadin galat ne wa inna ma huwa an maimuna kawai daga Ibrahim ibn Abdullah ibn Ma'bad daga maimuna ne ina fata mun gane wannan anna ra'ata nishtakat shakwa wata mata ta ainihin zo da wani ta yi wani rashin lafiya ishtakat shakwa ta yi zazzaɓi faƙalat sai ta yi bakance ta yi alwashi ta ce in shafa ni Allah la'akhru janna in dai Allah ya warkar da ni to zan fita daga garinmu na Madina fala na fi baitul maqdis dan tafi har baitul maqdis in je nayi sallah fa bari'at sai ta warke thumma tajahhazat turidu al-khuruja ta warke sai ta fara shiri da nufin za ta cika alwashinta faja'at maimunata zaujan nabi sallallahu alaihi wasallama fa Akhbarat akhbaratha zalika sai ta zo gun maimuna matar Allah sallallahu alaihi wasallama ta baiwa maimuna wannan labarin fa qalat sai maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce da ita ijlisi fa kuli ma sana'ati tace abincin da kika shirya na guzurin tafiya Sai ki zauna a gidanki ki ci gaba da amfani da wannan abincin kina ci wa salli fi masjidin rasul sallallahu alaihi wasallam sallar da kike ce zaki a baitul maqdis ki yi ta a masallacin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu tace naji manzon Allah yana fadin cewa salatun fihi afdalu min alf salatin fi ma siwa sallah a cikin wannan masallaci tana da falala fiye da falala dubu akan wani masallacin da ba shi ba illa masjidil ka'aba sai in masallacin ka'aba ne sai ta mata nuni zuwa ga cewa ta yi sallar a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi falala fiye da tafi can wannan bisa mazhabin ita wannan malama daga cikin sahabbai ko matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai nuni akan cewa idan kai bakance za ka yi wata ibada a ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku kuma ka ayyana don ka yi a cikin ɗaya daga cikinsu ko da wanda baka ayyana ɗin ba ya wadata in ka ce zan yi a masallacin baitul maqdis sai baka samu zuwa baitul maqdis ba za ka iya yi a masallacin madina ko a nan ka'aba na makka amma idan ka ce za ka yi a na makka tunda na makka ya fi su falala in kai a wani cikin su bai wadatuwa wato idan kai a na ƙasan kai alwashi zaka je kai ibada a na ƙasa in ka samu yi a wanda yake ya ɗara shi a falala to babu laifi insha Allah hadisi shi ma al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin as-sahih dinsa wa fil musnad an ibn Zubairi radiyallahu anhu ta'ala anhu qala radiyallahu ta'ala anhu ma qala daga Abdullahi dan Zubair kamar da a cikin Musnad na Imam Ahmad yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwahu salla a cikin masallacin nan nawa tafi falala fiye da sallah a cikin wani masallaci illal masjidil haram sai masallaci mai alfarma wa salatun fi masjidil haram afdalu min salatin fi masjidi bi mi'ati sala yace sallah kuma a masallaci mai alfarma din ta daru ta dara akan sallah a masallaci na da ainihin ƙarin guda 100 ba dubu ba kamar yadda na faɗa da su wannan yana cikin musnad Imam Ahmad da littafin Sahih Ibn Hibbana da littafin ainihin Musakhar na Imam Isma'ili dukkanin sun tabbatar da ainihin wato ingancin sa qala Abu Abdullah al abu abdullahi al-maqdisi shine muhammad ibn abdul wahid al-maqdisi kenan mai littafin al-mukhtara diyauddin al-maqdisi kenan shine abu abdullah mai littafin al-mukhtara wanda ya rusi jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da shekara 569 babban malamin hadisi ne daga cikin maqadisa mutanen Jumma'il Allah ya gafarta musu wannan malami yace isnaduhu ala rasmi sahih isnadin wannan ya zo ne a bisa tsari a bisa irin tafarki na isnadi ingantacci malam ya ci gaba da cewa wali hadha ja'at ash-shari'atu bil i'tikaf ash-shar'i fil masjid dan haka shari'ar musulunci ta zo da ainihin wato i'tikafi zama na ibada a cikin masallatai ta zo da shi wanda shari'a ta yarda da shi badla ma kana yuf'alu qabla al-islam ta maye gurbin shi da abin da ake yi kafin musulunci minal mujawarati bi ghari hira nan zuwa da mutane suke suna zama su ainihin tare a kogon hira fakana nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadana naka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin itikafi kowane wata na ramadana kowace shekara a ƙarshen watan ramadana kwanaki goma hatta ƙabada Allah har Allah ya karɓi rayuwarsa so ɗaya ne kawai manzan Allah su a zaman shi na Madina yi wannan itikafi ba saboda wata maslaha da ya gani dubi zuwa ga cewa kamar yadda Bukhari ya ruwaito manzan Allah su ya sa an kafa mashi ainihin wato yar bukka ko rumfa a cikin masallacin da ya zo sai ga rumfuna kala daban-daban wajen guda tara wannan nawayi aka ce na Aisha wannan fa na Maimuna wannan fa na Hafsa dukkanin matan shi sun fito sun dawo masallaci sai ce to shi a cire mai tashi ya fasa ya lura cewa to wannan abin da an saka matantaka a ciki ba ba ba ikhlasi aka aka nufata ba ana so a maida wurin ya zama wurin gasa ne da kishi to sai ya fasa saboda wannan maslaha da ya cire su ma kuma sai suka cire dama ba ba shi suka biyo ba <laughs> radiyallahu anhunna wa salawatullahi wa salamuhu alaihi malam ya ci gaba da cewa wal itikafu min al ibadati al mashru'ati bil masajidi bi a al a'imma itikafi na daga cikin ibadoji waɗanda aka shar'anta su a yi su a masallatai da haɗuwar malaman musulunci kama ƙala ta'ala kame da Allah yake cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kar ku ainihin yi tarayya da mata alhalin kuna itikafi a cikin masallaci a cikin azumi ake itikafi daga cikin sharuɗansa ko da ba a itikafi ba a tarayya da mata a lokacin azumi amma a lokacin itikafi ƙari kan a rashin halastin tarayya da mata da rana da ramadana to a itikafi har cikin dare ba a yi wanda a cikin ramadana ya halasta mutum ya tarayya da mata aure da daddare faɗin Allah cewa a fal'ana ba shi ruhunna wabtagu ma ka Allah hulakun Uh, wannan ya halasta da daddare amma a yi tikafi ne ko da daddare bai halasta ba ko malamai sun ba da fatawa daga cikin sahabbai da tabi'ai kamar yadda ibnu abi shayba ya rawaito maganganun sa a cikin musannaf cewa wanda yayi muwaqa'a yayi muwaqa'a ga matarsa ta aure da dare a cikin halin itikafi to laifinsa irin laifin wanda ya sadu da mace ne da rana a halin azumi zaka sai yayi kafara haka wasu malamai a cikin tabi'ai suka ba da labari zai kafara sannan kuma zai rama wannan itikafin kamar yadda wanda ya zake wa mace da rana a azumi zai yi kafara kuma zai rama wannan azumi to shi ma da haka ana bin shi azumi 60 kafara kenan ana bin shi kuma wani sabon itikafi haka malamai suka bada fatawa a cikin tabi'ai karanta littafin musannab na ibnu abi sheba ya ruwaito maganganu da dama daga gare su irin su ibrahimun nakhai irin su alhasan ibnu abul hasan albasari da makamantansu ina fata mun gane wannan ku dangane da wannan mas'ala ta cewa al'akifuna fil masajid a nan ainihin wato Allah subhanahu wataala ya yi talakin lafazin al-masajidu da ainihin jam'i na siratu muntahal jumu'i al'ula wadda ake fasata da alif jam'i ne na ainihin wato taksir masallatai sai aka samu sabani a gun ainihin malaman salaf dangane da taƙayidin waɗanne irin masallatai ne ake yin itikafi a cikinsu akwai wanda suke ganin duk masallacin da ake yin sallar jam'i yake da limami ratibi za a yi itikafi a ciki akwai wannan fatawa daga wasu malamai a cikin tabi'ai kamar yadda zaka samu ha'ila a cikin tafin musannaf na ibnu abi shayba akwai fatawa daga aisha radiyallahu anha da mafi yawan jumhurin malamai a cikin salaf da na bayan su har zamanin nan da muke raye wanda suke ganin cewa matukar juma'a za ta ratsa kwanakin itikafin baya halasta mutum ya yayi itikafi sai a masallacin da ake sallar juma'a don kai ya tirsa su zuwa ga barin mahallin itikafinsa don tafiya masallacin da ake sallar juma'a sai kuma fatawa ta ainihin wato manzon Allah shi da kanshi uban tafiya salawatullahi wa salamu alaihi wadda huzaifa daga cikin sahabbai ya ba da fatawa da ita kuma ya ruwaito ta hakanan sa'id ibn musayyib a cikin tabi'ai shine ba an itikafi sai a masallatai guda uku ya zo ya tarar da ibnu mas'udin a garin kufa akwai wani masallaci tsakanin gidansa da masallacin da gidan abu Ayyubal al-ansari sai kawai ya ga mutane suna yi tikafi a masallacin sai ya inkari cewa dan me ba za ka hana su ba ibnu mas'udin bayan ka san ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibnu mas'udin bai iya inkarin cewa manzo Allah ya faɗi wannan ba amma sai ya bada fatawa ko ya kuma ya bada uzuri da cewa ta yiwu sun kiyaye wani abu kai kuma kamanta to ibn abbas ibn mas'udin bai iya tuno mai aka kiyaye ba da haka wannan kawai a matsayin uzuri ne ko ta'awili wanda ba karɓe ba ne fi muqabalati nassi kalamin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da haka magana sahihiya mafi inganci kamar da ash-shaykhul albani muhammad nasiruddin rahimahullah ita tauna akan ta a cikin littafin ainihin irwaul galil da littafin silsilar sahiha shine cewa sai a yi aiki da ƙawa'id sanannu na usulul fiqi shine cewa wannan almasajidu to mutlaki ne wancan hadisin ya zo da taqayyidin sa a ƙayyade cewa la atikafa illa fil masajidi salasa malamai da dama sun sa wa wannan ainihin hadisin ƙahon zuka sun ki aiki da shi suna fassara shi da cewa sai dai a ce la atikafa kamilan sai ta kawo nasoshi ire-iren waɗannan faɗin manzala sallallahu alaihi wasallam misali da yake cewa la imana liman la amanata lahu sai ce ai la imana kamila da makamantansu to wannan dai muhalli ne na na ainihin sabani a cikin ba ba ba mas'ala ce ta fitina ko jidali ko fada ba dan mas'ala ce fiqhiya amma dai magana mafi inganci shine alqawlu fiha qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a itikaji karo manta ibada ce mustahabbiya ba farilla bace in ya zama ibadoji farillai irin aikin haji da umara bai yiwuwa a yi shi sai an je makka to ina kuma ga wanda yake mustahabi za a ce a ayin an ce kar a yi sai a makka da madina to an hana mutane yin ibada Lazuma haka sai a ce to in an ce kada a yi dawafi sai a makka da madina shi ma hana mutane yin wannan ibadar ke ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace wannan hadisi na la atikafa illa fil masajid salasa takhrijin sa a cikin cikin sahiha a lambar hadisi na dubu ashirin a na dubu biyu da ɗari bakwai da lamba tamanin da shida haka ya ainihin takharijinsa a cikin asahiha wallahu ala ma'anan wa antum funa ai fi hali ukufikum fil masajid a halin kuna itikafi a cikin masallatai la tubashiruhunna kar ku sake ku yi mubashara da su wa in kanatil mubashara kharij al masjid ko da ko a wajen masallacin ne kamar a ce ta zo gaishe ka ko ta kawo maka abinci ka rako ta to babu wani magana runguma ko sumbanta ko makamancin haka al almasjidu fi al masjid wa lihadha qala fuqaha dan haka malaman fiqh suka ce inna rukuna itikaf rukuni na dole ga itikafi al masjidi li ibadati Allah shine lazimtan masallaci da nufin ibada ba da nufin yin mitin ko zaman dirshan ko zaman sauraren darasi ba a'a ibada kawai karatun alkur'ani sallah zikirori istighfari hailala salati da makamantansu ba ba bai halasta ka wani abu ba a wajen waɗannan sawa'un kasuwanci ne wanda za ka yi kana daga cikin masallacin kana aikawa da sako kamar a zamanance kai ta aikawa da wayoyi kana transfer kana buga ainihin sako ko kana tattaunawa ta yanar gizo da da abokan kasuwancin ka bai halarta ba bai halarta ka fita ka je ziyara ko jana'iza ko gaida mara lafiya ballantana kuma ka fita don wata harka ba sai in bukata da ta tirsasa maka don zaman ka a ciki kamar ka fita ka siyo sabulu ko abinci ko asuwaki ko wanda ba za ka yi amfani da shi a wurin amma don wata bukata ta wajen rayuwa ba za ka fita ba haka babu daurin aure babu zuwa sallar jana'iza balantana taron ah, jam'iyya ko makamancin haka ina fata mun gane wannan zaka na ne kawai zama kayi tafarrugi ga ibada kamar mala'ika Allah ya sa mu dace malamin ya ci da cewa wa amma wa mahzuruhu alladhi yubtiluhu malamai suka ce abin da yake haramun wanda ke bata itikafi shine mubasharatu nisa'i tarayya da mata fa amma al'ukufu wal mujawara inda shajaratin aw hajarin yace amma mutun yaje ya zaman dirshan ko ya tare a gindin wata bishiya ko wani dutse a daji timfalun aw ghairu timfal yazan dutsen nan an sassaƙa shi ya koma surar wani abu ne surar wani zaki ko wani dodo ko wata allanniya ta kafirai ko makamantan haka ko ko ba a sassaka shi ba haka yake natural shape ɗinsa da Allah ya halicce shi aw al-uquf wal mujawara inda qabr nabi ko kuma ainihin wato a a a je a ainihin zauna a kabari ko wani burbushi na wani annabi kamar a madina din kenan ko a wani waje daban au ghairu nabiyyin kuma wanda ba annabi ba kamar a hubbarin shehu dan hodiyo a sokoto Allah ya gafarta mishi ko a gwandu na ablayin gwandu Allah ya gafarta masa ko a tafi kabarin inyas da ke ƙasar senegal a birnin kaulaha ko wasu kaburbura makamantan waɗannan aw maqama nabiyyin aw ghayri nabiyyin ko waje da za a ce wani annabi ya taba tsayawa anan ko kuma wanda ba annabi ba kamar wurin da za a ce nan aka yi taron buɗe jam'iyya kaza nan ne saddauna yayi kaza nan ne wani kaza yayi kaza an taba buga wasu bom anan an taba yin wata harka a nan, ya zama wani muhalli ne na musamman walaysa hadha min dinil muslimin wannan baya cikin addinin musulmai gaba ɗaya jama'a bal huwa min jinsi dinil mushrikina wannan nau'i ne na addinin maguzawa alladhina akhbara Allahu anhum bima zakarahu min kitabihi haisu qala waɗanda Allah ya bada labari game da irin wannan addinin da suke yi a inda ya ambata cikin alkur'ani yace walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alim إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكف قالوا وجدنا آباءنا لها عابد قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في دلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أن أمت من اللائبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون الآيات waɗannan ayoyi ainihin waɗanda suka zo a cikin suratul anbiya daga cikin kissa annabi ibrahim da shi da jama'ar ƙasarsa kafirai Allah ya bada labari yake cewa laqad atayna ibrahima rushudahu min qabl mun haƙiƙa kuma haƙiƙa mun riga mun baiwa annabi ibrahim shirya sa min qablu tun da can min qablu ay min qablin nubuwa ko kuma min Musa wa Haruna kamar da suka fassara ah, amma zaka ga an mushi raf'a saboda mudafun ne maqtu' dama idan mudafi bu maqbu'i sai a mishi ainihin bamma, kamar yadda hariri yake cewa a cikin mulha wa dumma fil ghayati min qablu wa min ba'du a a a wa amma ba'du fafqah wastadi haka yake yake fada wa dumma fil ghayati min qablu wa min ba'du wa amma ba'du fafqa wastadi yace da min qablu da min ba'du da amma ba'du kai musu damma idan ya zama tana nuni zuwa ga gaya sannan kuma ya zama maqtu'ul mudaf ilai. ne ko a ce ah, kamar da Allah ya ce misali thumma ba'athnakum min ba'di mautikum kaga nan za a mai jarra saboda ya zo bayan min kuma yana da mudafu ilayhi min ba'di mautikum ah, thumma al ijla min ba'di ah, zalika ko kaga wannan duka zai zo da jarra amma irin nan kamar fadin Allah lillahi al'amru min qablu wa min ba'adu, ai min qabli hadha wa min ba'dihi min ba a ambaci mudafu ilaihi din ba ba za a mushi garra ba wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina ai min qabli maji'in rasul alaihi salatu wassalam kaman kama kuma falima taqtuluna anbiya allahi min qablu ko min qablu in kuntum sadiki. ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikin alkur'ani mai girma to shine irin wannan min qablu ai min ƙablin nubuwati ko min qabli Musa wa Haruna wa kunna bihi alimina muna sanar da duk abin da Annabi Ibrahim yake ciki Allah ya ce idkala li abihi wa qaumihi yayin da ya ce babansa Azara kenan wa qaumihi sune sun lamarudu da wanda suka bi shi akan kafirci ma hadhihi tamasilu waɗannan gumakan fa waɗanne irin gumaka ne waɗannan allati antum laha akifuna shine mahallin shahid waɗanda kuka yi zaman dirshan kuka tare a gindinsu A at su sune gumaka wanda aka sassaƙa daga wasu abubuwa da suke natural kamar icce ko dutse ko yumbu wanda za a kwaba ko siminti wanda za a yi a sanya rodi irin yadda ake waɗannan gumaka ga sanan kan tituna a bakin ma'aikatu a department na wasu fannoni na ilimi a makarantun boko duk wannan tamasilu ne duka babu kyau jama'a a bakin kotu a aje wata mata a rufe mata ido a kan titina a aje wani kifi an sa mishi tutar najeriya duk waɗannan magudanci ne babu kyau duka ina fata mun gane na ka samu gwamnati ta sabon take duka mata a ruguza abin banza kuma barna ce da dukiya al'umma domin rodi ake zubawa da kankara da ƙasa da siminti a filastin sannan a zo a mai fenti kuma duk bayan shekara a zo ana mashi gyara kaga wannan duka barna ne sannan magudanci ake kawa cikin garin musulmai to ire-iren waɗannan duk suna cikin tamasi allati antum laha akifuna wanda kuke tarewa a gindin su shi shi'a su ma suna yin irin wannan addinin dama addinin su ma irin maguzawa ne qalu wajadna aba'ana laha abidina suka ce to ai mu dama waɗannan abubuwan da ka gani haka muka samu iyayenmu suna yi dama maguzanci yana tasowa daga gado abinda suka ga iyayensa suna yi sai Allah ya ce annabi Ibrahim ya bada labari Allah ya bada labari annabi Ibrahim ya ce musu qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalim lalle da ku da iyayenku kun kasance a cikin bata ne mabayyaniya qalu ajitana bil haqi suka ce to wai kai nan kana ganin ka zo da gaskiya ne am anta al la'ibina wanda Allah da gaskiya ke ko da wasa dan magana ta bugi zuciyarsu tunda shi ma suna ganin ɗaya ne daga cikinsu ga yanan Allah ya ce wa ƙaumahu ko iskala li abihi wa ƙaumi suna ganin a garin aka haife shi baban shi ma babban kwamanda ne na wannan addinin banza? wannan addinin maguzancin ya baya ce kawai yanzu wannan matashin yaro ya ma'allali irin wannan ɗiban karama kaciya ya ce wai duka ana kan bata sai suka ce wai daga kake ko da wasa kala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna annabi ibrahim ko sai fara wa'azi ya ce ai Allah shi ne Ubangijinku Ubangijin sammai da ƙasa wanda ya ƙirƙire su ba tare da misali ba ba ana alazari kuma na shahidi na ce kuma ni ina daga cikin wanda suka shaida cewa lalle Allah shi halicci komai wa tallahi ya ce kuma tallahi tallahi la akidan na asnamaku ya ce ya rantse da Allah sai na yi ma waɗannan watin gumakan naku makaru la akidan na ai la amkuran na la'u'ali janna sai na ɗau mataki akan waɗannan gumakan lafazin tallahi rantsuwa ce kamar yadda hariri yake cewa a cikin mulha summa tajurru lisma eh, summa tajurru lisma ba ulqasami wa wawuhu wa ta'u aidan fa'lan yace wa khussisa lakin tukhassu ta'u bismillah idza ta'ajjabta bil ita ta da akwai ba'un da ake cewa billahi ko billazi ko makamantan sannan kuma akwai wawun na wal asri wal laili wa amsalha duka ana rantsuwa da su ba'un da ta'un da wawun yace amma lakin ta khussu ta'u bismillah ita ta ta banta da ba a rantsewa da ita sai da sunan Allah sunan Allah wato lafzul dalala din ba a cewa tarrahmani ina fata mun gane wannan ba a cewa tarabbil ka'abati dole sai dai kawai tallahi wa tallahi la na asnamakum haka tallahi in kunna lafi dalalin mubin izin sawikum bi rabbil alamin haka tallahi tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min harikin haka tallahi laqad asaraka Allahu alaina duk inda ka jita da Allah take zuwa tallahi la tus'alunna amma kuntum ta'amaluna cikin sautin na hali kenan ko da kuma faɗin Allah ila yau faɗin Allah tallahi laqad arsalnaka laqad arsalna ila umamin min qabl to waɗannan haka suke zuwa tallahi tallahi tallahi rantsuwa ce ta ban mamaki wadda take ta kai matuka. rantsuwa ce mughallaza shine yace lakin takhussu ta'u bismillah idza ta'ajjabta bil ishtibahi idan ka shiga cikin mamaki shine abin annabi Ibrahim yake ce musu wa tallahi kuma na rantsi da Allah la akidanna asnamakum malaman tafsiri suka ce wannan magana ya faɗe ta ne bayan sun fita bayan ya bar wajen shi kadai ko kuma shi da waɗanda yake ganin suna goyon bayan shi da sai da mana ashe akwai waɗanda suka ji maganar da yake faɗa da bayan da ya aikata ma waɗannan gumaka aika aika da ya musu ta tassara su da sauransu shine suka je suka ba da labari cewa sa'ina fatan yadkuruhum akwai takadirin yadhkuruhum bi su'in kenan ko yadhkuruhum bi wa'adi su'in mun ji matashin nan da yake cewa Ibrahim yana musu mugun alƙawari cewa sai ya kakkarya su shine fa annabi Ibrahim yayi wannan aiki na karya gumaka da Allah ya bada labari faja'alahum juzaza ya mai da su gutsatsariye kata-kata da su illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un al-ayati ma'ana iqra ayati ila akhirha wa qala ta'ala Allah yace watlu alaihim ashahidi shine can da Allah yake cewa antum laha akifuna kuna yin zaman dirshen kuna tarewa a gindin gumaka waɗanda ba su amfana muku komai ba a wani wurin kuma ila yau Allah dai yana bada labarin wannan kisa ta Nabi Ibrahim cikin sautu shu'ara Allah yake cewa watul alaihim naba Ibrahim id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifina qala hal yasma'unakum id tad'una aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين Allah ya ce watlu alaihim na ba Ibrahim ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama ka karanta wa mutanenka na ba Ibrahim labarin annabi Ibrahim iz qala ka tuna musu ka ambata musu yayin da annabi ibrahim ya ce li abihi wa qaumihi gababan shi azara da mutanen shi sulan marudu ma ta abuduna wai meye waɗannan abin da kuke bautawa qalu na abudu asnaman suka ce ai ka san abin da muke bautawa gumaka ne fa nazallu laha akifina muna tabbata muna zaman dirshan a gaban su muna kama wuri zauna a gaban su qala hal yasma'unakum itad'un fiki musa musu ah, to yanzu nan hal yasma'unakum shin ko suna jin ku iz tad'una al-imam al-akhfash yace anan akwai takdirin hal yasma'una du'aakum akwai takdirin maf'ul bihi hal yasma'una du'aakum iz tad'una shin suna jin kiran da kuke musu ne aw yanfa'unakum aw yadurun suna jin suna iya amfana muku wani abu ko kuma su sanya muku wata cuta ne qalu suka ce a'a duk babu wannan bal wajadna aba ana kazalika yaf'alu ai haka muka ga ana za ga duk yan bid'a da yan al'ada hujja suke nan haka muka ga ana yi qala afara'aytum ma kuntum ta'buduna yace to wallahi bari in ga muku kun ga waɗannan gumaka da kuke bautawa antum wa aba'ukumul aqdamuna da ku da iyayen naku tun na da da can fa innahum aduwwul li to ni na kulla gaba da su illa rabbul alamin malamai suka ce abin da yake nufi da kulla gaba wato ya yana gaba da su tun a nan duniya don kada ya je lahira ya gaba da su domin yana musu kauna a nan duniya to ranar lahira zai shiga cikin bala'in da zai gaba da su game da Allah yake cewa kalla sayakfuruna bi datihim wa yakuna alaihim bidda za su kafirci ranar alkiyama za su yi baran-baran tsakanin gumaka da A ainihin masu bauta musu tsakanin ɗagutai da masu bauta musu tsakanin shedan da wanda suka biya mishi za su yi baran-baran a alkiyama wa ya kuna alaihim didda su zama abokan hamayyar juna wa kala shaitanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa'ada wa'atukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fa tazakkaru fala talumuni wa lumu anfusakum kaga shaitan zai tsine ma yan wuta Allah ka tsare mu daga jin wannan mugu hudu ba ta shaitan bayan ya gama halaka su da batar da su kuma ya ce ba ruwan shi da su su ma kowa ya ta kan shi to don kar annabi ibrahim ya kai ga irin wannan matsayin allah ya tsare shi shi ne ce tun daga nan duniya ya fara gaba da su wa hu a li illa rabbal alami wannan istisna'i ne munqati domin rabbal na laysa juz'an minhu haka malamai suka fassara shi allabi khalaqani fa huwa yahdi sai fara siffanta musu allan da yake bautawa din yace shine ya halicce ni kuma shi yake shiryatar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin kuma shi ke ciyar da ni shi ke shayar da ni wa idza maridtu kuma in nayi rashin lafiya fa huwa yashfiin anan ba a danganta sanya rashin lafiya ga Allah ba saboda ta'adduban kaga ba kamar da yace yut'imuni wa yasqin kuma eh, khalaqani wa yahdin to da sai yace kuma yumriduni wa yashfin Hmm. Allah ke sa mun cuta kuma shi ke warkar da ni amma ta'adduban ma Allahi sai annabi Ibrahim bai fara haka ba saboda ri'ayatul adabi ah, ah, kamar yadda kamar yadda annabi Musa ce yake cewa ma ansa sa illa shaitan kaga Allah ne ke mantar da mutum haka da yazo ba da labari ah, da da hadir fassara mushi abubuwan da yayi da yazo wajen kisa sai ya ce sai bai ce Allah ne ya kashe shi kisan da suka ma yaran menene menene ayan a ah, kisan da yace zan baka labarin afamman gulamu ko fakana abawahu mu'minani fakhashina kaga a wajen waɗansu yaran sai cewa ammal gulamaini fakana wani musamman ta kanar gulamaini yatima yatimaini ko sai madinati ko fa arada rabbuka fa arada rabbuka inda nan aiki ne a zahiri na alkhairi fa arada rabbuka an yabluga ashidda kuma wajen kashewa kuma sai ce fa'aradna an yi rabu huma khairan milhu zakata nan kaga sai ba a ce fa'arada rabbuka ba saboda kisa ne aka yi abu ne a zahiri ba mai kyau ba a zahiri ko mun gane to shine irin nan ko idza maritu maimakon ne haka wa sa nihu illa shetar ai Allah ne yake mantarwa kamar yadda Allah ne yake sanya cuta da waraka to amma ladabin magana ba a danganta ainihin abin da yake zahirin sharri wa sharru laysa ilayk ba a danganta abin da yake zahirin sharri Allah fazanta zuwa ga Allah duk da kudircewa cewa Allah ke yi wannan daga cikin ladabin da Qur'ani ya koyar allazi yumituni thumma yuhyin kuma Allah shi ke kashe ni shi ke raya wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin kuma Allah shi nake sa ran nake kwaɗayin ya gafarta mana kurakure na ranar alkiyama Allah gafarta mana nan in ya zama annabi Ibrahim jama'a Khalilur Rahman yana wannan fatan ina kai kuma wanda aka ce ranar alkiyama shine kadai da tashi da sutura shine kadai da tashi shine kadai da tashi cikin karama ba a tuba ba annabi Ibrahim Khalilur Rahman badadiyin Allah wa ne ma'anan al-Khalil masoyi wanda soyayya ta kai matuƙa ai ma'anan alkhalil min takhalilul asrar bainal sadiqaini haka malaman lokaci suka ce daga yadda sirrori suke shiga juna tsakankanin abokai wanda suka kai matuƙa wajen abokantaka to haka annabi Ibrahim yake fa aboki ga Allah aboki wanda Allah baya koyi mishi sirrin komai ina fata mun gane amma kaje yace wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin ina kuma ga wanda zunubai ga sunan kaya kaya ubangiji Allah ka gafarta mana ila akhir kissa zuwa ga karshen kissa dan ba tafsiri yake yi ba ba ainihin tarihi ba yana so ne fita mana kawai da wannan qadiya ta akifi na din wato ibn eh, muhallin shahid na cewa mutanen da kafirai da maguzawa suna zaman dirshan a gaban gumaka wa qala ta'ala hakanan Allah ya faɗa game da kissa annabi Musa kamar ta zo a cikin suratul a'rafi Allah ya ce wa jawazna bi bani Isra'ila al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun in ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun qala aghayra allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum kuma alal alam Allahu akbar Allah ya ce wa jawazna bi bani Isra'ila al-bahra wannan ci gaba ne da kissan bayan an kashe abin nan fir'auna Allah ya tseratar da banu Isra'ila ya ba su karama akan wanda suke zaluntar su kibdawa kenan sai Allah ya ce muka tsallaka da su kogin fa'atau ala qaumin sai kawai suka zo gun wasu halittu wasu mutane ya akufuna haka dukkanin ƙura'u suke karantawa da bamma akan kafin amma hamza da kisa'i suna karantawa da ya akifuna da kasara ya kifuna wanda fuska ce sahihiya a arabiya ya kifuna ko ya akufuna ala asnamin a ainihin wato suna zaman dirshan suna zaman dirshan kaga shine mahallin shahidin ko ala asnamin lahum a bakin inda wasu gumaka da suka kera suke kalu sai waɗannan musulmai mutanen annabi Musa suka ce ya Musa da Allah na ilahan kama lahum suka ce ya kai annabi Musa to mu ma me zai hana a saman mana wani abin bauta irin waɗannan Shi ne manzala su da irin wannan ta faru da shi bayan fatu makka an samu sababbin musulunta wanda suke tsulaƙa'u da asina da wane ne ga sunan dai su ma suka ce wai suna so a yi musu wata bishiya irin yadda mutanen makka suke zuwa suna rataye ta kubbansu da makamansu a wannan bishiya ta kwana da kwanaki a wajen don ta yi kaifi ta zama ga yawo jini na wuce irin yadda yan tauri suke ko mazan yan tauri da a nan kasar sai mutum ya je samu sabon kabari sai ya ɓoye wuka a ciki yanzu duk an tuba izala ta gyara kowa yanzu walillahi alhamdu izala da salafiya sun yi aiki a ƙasar nan jama'a da duk musulmai ne fa suke wannan da ƴaƴan musulmai matasa sai su je kai hatta dorina da suke yawo da ita sai sun je sun kai ta makabarta ko an wanke ta da ragowar ruwan gawa ko da wani abu makamancin wannan dai sai a je a saka adda ko barandami a cikin kabari ko a je a rataye a makabarta su ne su ma mutanen makka suna da wata bishiya da suka canfa a wajen garin makka za ka je akwai masu gadin wajen wanda suka mai da abin sana'a su ne 'yan kamasho za ka zo ka yanki Sidi sai ka rataye wukarka a wajen ka yi kwanakin da kake so daga nan za ta zama ga yawo jini na wuce duk abin ta sara ta wuce kenan za ta zama mai albarka an farauta ce za a je da ita za ta dinga samo maka ainihin naman farauta wadatacce wai sai musulmai sababbin musulunta sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suna bukatar irin wannan sai manzo Allah ya kabbara yake cewa wato kun faɗi irin abin da mutanen annabi Musa suka faɗa shine irin wannan to har gobe wannan jama'a ka'ida ce a musulunci musani ta daga cikin qawaid na alwala wal bara musulmai ba sa ganin kawai wani abu da maguzawa suke sai su ce kawai bari su kwaikwaya ba a yin haka a ce ai su ma suna yin kaza alal misali zanga-zanga zanga-zanga protest na hanyar ainihin a fito a ce peaceful ne demonstration wane ne da wane ne wannan ba al'adar musulmai ba ce al'adar maguzawa ce da aka malam musulunci a zamanin suka ba da fatawa akan babu kyau ko me ya faru kuwa ba a yin zanga-zanga da sunan musulunci wanda sunan nuna goyon baya cewa an zagi Ƙur'ani, ko wani ya yi ɓatanci ga manzala salama a fito al'ance shi ba ta farkin musulmai ba ne ba tafarkin musulmai bane tafarkin maguzawa ne ina fata mun gane wannan haka nan sata an jarabawa jama'a dan kafure ko suna sata an jarabawa musulmai ba su cewa to bari mu fara kar su ban ma a baya irin wannan tanan da ya zo mana sai ai ko ina ana yi to da haka sai ka ce ai to ai kafure suna shan giya dan me ba za ka sha ba ai suna yin zina suna sata suna kisan kai suna sihiri suna maguzanci duk wannan barnar suna yi dan me ba za ka ce tunda suna yi bari mu yi ba da ire-iren waɗannan ai suna yin kaza bari ma ai sun yi wa sun yi wa cocin su kawa iri kaza kawanya ko wani kwalliya to bari ma mu yi a masallaci a ranar kirismeti suna yin biki iri kaza bari mu yi mu ranar sallah shine abu ga knock out Ai yaran musulmai su ta yin aski ga yanan na banza da wofi a zo ana ta wani guje-guje da ababen hawa duk waɗannan kwaikwayo ne da ta hanyar ainihin ganin abin da kafare suke yi sai a ce bari a kwatanta wanda wannan dama yana daga cikin asalin wato abin da ya sa ibn taymiya yayin wannan littafin kuntuna can farko cewa an wayi gari musulmai suna koyi da al'adun kafirai da sunan cewa to ai tunda kafirai suna yi barin mamu wannan shi kawo kungiyoyi irin su nasfat kamar da kowa ya sani kungiya ce ta musulmai musamman musulmai yan kabilar yarbawa wanda suka kirkiro ta dan wai tun da kafirai suna yin sabis ranar lahadi da ma bari su yi sabis ranar lahadi su ma sai su zuwa tare a masallaci ko a wata cibiya ta su ga suna a ko'ina a garuruwa su sa kayayyaki na buki ko na gayu su suna ta salati suna rawa suna kira suna karanta alkurani da sauransu kuma har ya zama wani al'ada har a ko'ina ma ana yi da wannan ko'ina da kafirai mudahat ne ga addinin kafirai babu kyau Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa Allah subhanahu ta'ala yana cewa ah, ya Musa ja'allana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhaluna Musa ya ce lalle ku mutane ne da kuke cikin jahilci inna haula'i kun ga waɗanda kuke ganin su mutabbarun ma hum fi abinda suke yi dinnan mutabbarun ai muhlikun abu ne da zai kai su ga halaka abinda suke aikatawa wa batilun ma kanu ya amalu barna ce kawai suke yi qala a ghayra allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala alalamin yace yanzu nan sai kuma na nemi muku wani Allah daban wanda ba Allah ba bayan shi Allah shine yanzu ya girma ku akan sauran halittu gaba daya ya ba ku imani ya tsayar da ku daga fir'auna da zai kashe ku wannan mala yace fa hadha uquful mushrikina kaga wannan abin da aka faɗa a kisoshin nan na annabi Ibrahim da na annabi Musa shine irin zaman kamuri zauna a gaban gumaka wanda kafirai suke wa zaka wancan da aka ambata tun farko ukuful muslimina na masallaci shine itikafin musulmai wa ukuful na fil masajidi la ibadatillahi wahdahu la sharika la su musulmai sukan tare ne a masallaci dan bautawa Allah shi kadai wanda ba shi da abokin shirka wa ukuful mushrikina ala ma yarjunahu su kuma kafirai sukan taru ne akan abin da suke sa rai suke jin ainihin wato kamar zai iya musu wani abu wa ya khafuna abin da suke tsoro min dunin lahi kuma bayan Allah gunkin da suke sa rai a gunshi suke jin tsoron shi kuma bayan Allah wa ma yattakhidunahum shuraka wa shufa'a da abin da suke rika a matsayin wai za su yi musu tarayya da Allah kuma za su ci su na alkiyama fa innal mushrikina lam yakul lahum lam yakun ahadun minhum yaqulu domin dukkanin mushrikai babu wani a cikin su da yake cewa innal alama lahu khaliqan kafiran nan fa mushrikai ba suna cewa ne duniyar nan tana da mahalitta ne guda biyu ba wala anna Allah lahu sharikun yusawihi fi sifati ba wai suna cewa ne Allah yana da abokin tarayya wanda yake iri ɗaya da Allah a wurin sufufin Allah ba hadha lam yaqulhu adu min al babu wanda ya fara a cikin kafirai cewa akwai wani halitta irin Allah keke da keke bal kanu yuqirruna bi anna khaliq as-samawati wal ard Abin abinda suka kasance suna tabbatar da shi shine cewa mahaliccin sama da ƙasa Allah ne shi kadai guda daya kama akhbarallahu anhum bi qawlihi kamar da Allah ya bada labari gaba da su yake cewa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah da zaka tambaye su kafirai ka ce wa ya halicci sammai da ƙasa za su ce da kai Allah ne haka ba su sutu luqman haka fadin Allah wa qawluhu ta'ala qul liman liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna ka ce da su wake da ƙasa wake da duk abin da ke cikin ƙasa in dai kun san abin da kuke faɗa sai kuluna lillahi za su ce dukkan su ga Allah ne kul afala tazakkaru ce to ku ba kwa iya tsayawa ku yi hankali ne ku gane me kuke faɗe kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshi kace da su waye Allah da ya kirkiri sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim waye ubangijin al'arshi mai girma sai kuluna lillahi za su ce maka waɗannan duka na Allah ne kul afala tattaqun suka ce da su ba za ku tsoron Allah ba kul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum alamu. ka tambaye su ka ce wane ne a hannunsa mulkin komai yake wanda wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi shine yake ainihin bada mafaka babu wanda zai iya bada mafaka a madadinsa in kuntum ta'lamuna in kun sa abin da kuke yi sai kuna lillahi qul fa anna tusharun za su ce maka duk waɗannan abubuwan na Allah ne sai ka ce da su fa anna tusharun to ya ake kuke yaudaruwa ya ake kuke juya kai daga barin da Allah wannan ayoyin duka suna nuni zuwa ga ka'ida sananniya game da ainihin kafirai cewa sun san akwai Allah kuma shine mahalici amma suna da abokan tarayya ne kamar da suke cewa liqarribuna ila Allah inna ma na'budu li qarbuna ila allahi zulfa mun san ba su suke halitta ba amma muna so ne su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci to wannan kaga zaka ga a wajen amsar sai ana ambatar kalma ɗaya kai, kul sai kuluna lillahi sai quluna lillahi a bisa ka'ida ta ainihin wato ikhtisari ne wannan a cikin arabiya ba sai an yi maimai wanda bai da amfani ba kamar da ibnu malik ke cewa ainihin wa hasbu ma yu'rafu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kayfa zaidun qul danif fa zaidun ya anhu id urif yace wa hasbu ma yu'rafu ja'izun goge abinda aka san shi a cikin bayani ya halasta kama taqulu zaidun kamar yadda zaka ce kawai zaidu da man indakuma an aka tambaye ka man kuma sai ka ce zaidun ba sai ka sake cewa zaidun inda kuma ba to shine irin wannan qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamu sai quluna lillahi hakaza lillahi wato ba sun ce lillahi al-ardu wa man fiha ba haka fadin abin nan kul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru la yujaru alayhi in kuntum ta'lamuna sai qulna lillah ba za a ce sai qulna lillahi sai quluna lillahi malakutu kulli shay'in ba kamar kuma a wurin da Allah yake cewa kul man anzala alkitaba allazi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathiran ulimtum alam ta'lamu antum wala abaukum sai Allah ya ce kulillah da Allah ya kure su cewa suka ce sam ba aiko ma anzalallahu ala bashar min shay da kafirai suka ji suka ji wuta ta hujja ne sai suka ce ai ƙarya ne ma ƙarya ne ma ba a taɓa aiko na annabi ba shine sai Allah ya musu wata wata ainihin wato tambaya wata za ta tona asirin karya Yahudawa yace to man anzala alkitaba alladhi ja'a bi Musa wane ne ya saukar da littafin da annabi Musa ya yi da shi ai kuna cewa ku jama'a annabi Musa ne littafin annabi Musa wanda a nuran ne haske ne wa hudan linnas shiriya ne ga mutane taj'alunahu qaratisa kuma yi da shi takaddu ne kawai rubuce-rubuce a tattara a rubuta a ɓoye tubdunaha ku fito da abin da kuka dama wata kuna kafiran. sauran kuma ku ɓoye ba ku aiki sai da abin da kuka dama selective practice wa ulimtum ma lam alamu wanda a cikin wannan a tauran Allah ya sanar sheku abu da yawa wanda ba ku sani ba antum wala aba'ukum da Allah ya musu wannan tambayar to ba za su yi amsa wannan tambayar ba tunda ai an riga an kure su sai Allah ya ce musu ka ce da su qulillah ai qulillahu anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa hudan nuran wa hudan linnas kaza kaza kaza kaza har zuwa karshe ina fata mun gane to ba sai an maimaita wannan ba kawai sai a faɗi abin da yake amsa shine ma'anan wa hasbuma yu'rafu ja'izun kama taqulu zaidun ba da man kuma wa fi jawabi kaifa zaidun quldanif fa zaidun istughniya anhu id urif wallahu a'lam wa kanu yaquluna fi talbiyatihim kafirai sun kasance idan suka je aikin hajji da suke a zamanin maguzanci jahiliya idan suka zo talbiya amsa kiran Allah sai su dinga cewa labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak su ce muna amsa ka ya kai Allah la sharika lak. ya Allah wanda ba ka da abokin tarayya illa sharikan huwalak, sai ɗan wannan abokin tarayyan nan tamliku huwa mamalak, wanda da shi da abin da ya mallaka duka naka ne suna yin wannan shirka a cikin talbiyarsu kamar da tabbata a cikin ainihin hadisin muslim faƙala ta'ala lahu sai Allah ya ce da su daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqakumullah fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum ka khifatikum anfusakum anfusakum Allah yace daraballahu masalan min anfusikum Allah ya buga muku misali a cikin kawunanku hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka yanzu nan ku a wurinku game da bayinku da kuka mallaka wanda kuka kama su a yaki ko kuka siye su da kudi ko kuka gada fi ma nakum abinda mu ne muka baku arzikin bayin muka sa su zama bayinku mutane na yan uwanku amma muka halasta su muku bauta fa antum fihi sawa'un zai yi a ce kana da bawa kuma kuna da tarayya da wani akan shi ku zama daidai wa daida ta khafunahum ka khifatikum anfusukum ya zama bayin suna jin tsoron waɗannan abokan tarayyan kamar suke jin tsoron ku ko yanzu ne a ce kana da yaro wanda yake misali ka sai babur ka bashi yana haya yana express kuke kenafe sai je bayan ya gama aikin wuni kawai shikenan sai ya ga wani a bakin titi sai ya ɗabi kuɗin ya bashi in ka zo kawai ina balance sai ai na ga wani ne a bakin titi kawai na ga ya fi ka bukata alaji ne na bashi da shi kenan ba ku mai Allah ya saka da alheri gobe ma ya ga wani ya bashi kana ga zai yi haka kai ka sai abin hawa ka bayar a nemo kuɗi sai a dinga ɗiba ana kaiwa wani to haka a ce kana da bawa zai maka aiki a gona mai kun ya zai aiki a gona ka sai ya tafi wata gona ya je aiki kana da tarakta ka za mata mai a tafi za a je kana jira a je a yi huda da damunan nan sai ka ji kawai sun yi wata gona can daban me yasa sai su ce a ai shi ma wannan mun ga cewa shi ma babban mutum ba motar shi ba ce ba ma'aikatan shi ba ne, ba shi yasa fetur ba ba bai a haya ba bai komai ba sai a je ya aiki Allah ya ce ya buga ma mutane wannan misalin game da abin da suka mallaka wanda abin da suka mallaka nan duka a cikin arzikin Allah ne ya ba su haƙƙin mallaka ba sa yadda su yi tarayya da mutane ‘yan uwansu a cikin mallaka da tasrifin wannan dukiya ta za su yi ma Allah tasrifi da tarayya a cikin mallakarsa ta bauta Allah ya ce ya buga musu wannan ƙaramin misali wa kanu yattakhiduna alihatahum wasa'ita tuqarribuhum ila Allah zulfa sun kasance suna rikan gumakansu a matsayin masu shiga tsakani wasa'id agent wanda za su kai su zuwa ga Allah su kusanci zuwa ga Allah wa tashfa'u lahum waɗanda kuma za su ceto za su musu ceto a wurin Allah kama kala ta'ala kama da Allah yake cewa walladina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa waɗanda suka riki koma bayan Allah a matsayin ababen jibinta suna cewa ba ma bauta musu sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah wa ta'ala Allah ya sake cewa a ainihin sautin zumari amittakharu min lahi shufa'a yanzu nan sun riƙi wasu ne kuma bayan Allah a matsayin masu ceto kul awalau kanu yamlikuna shay'an wala ya ƙilu, ka ce da su yanzu nan za ku riƙe su abokan shirka ga Allah masu ceto ko da ba su mallaki komai ba ko ba su da hankali gunkin nan ba yi da komai da ya mallaka bai halarci kowa ba bai mallaki komai daga cikin taskokin izinin Allah ko dukiya Allah ko alherin Allah ko tasirifin Allah ba sannan kuma ba yi ma da hankali gunkin bai san ma abin da yake ba ko wannan dabba ko wannan kabarin ko ma me ba shi da hankali yanzu nan shine zai yi muku ceto qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal kace da su ceto dukkanin shi na Allah ne Allah shi ya mallaki ainihin sammai da ƙasa wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum kafirai suna bautawa wani abu wanda ba Allah ba abinda la yadurruhum ba zai amfane su ba wala ba zai cita da su ba wala yanfa'uhum kuma ba zai musu amfani ba Waya yaqulna suna cewa haula'i shifa'una inda Allah suna cewa wai waɗannan su ne za su cite su a gurin Allah kul ka ce da su A atunabbi'una Allah bima la ya'lam fi samawati wala fil ard kuna so ne ku ce za ku ba Allah labarin bai sani ba in kun ce ai waɗannan su ne masu ceton mu kuna ku ce Allah bai san haka bane Allah ya san ƙarya kuke ba su cece ku ba qala ta'ala an sahibi wa qala ta'ala an sahibi yasin a wannan mutumi da Allah ya bada labarin shi a cikin sutu yasin wanda malaman tafsiri suke cewa sunan shi habib bin murri wallahu alam wanda yake bada labari Allah ya ce wa maliya la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun inni idan lafi dalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un wannan daga cikin labarin na cikin sotu yasin Allah ya ce wa maliya la a'budu alladhi fatarani me zai hana na bauta wa Allah allazi fatarani wanda ya kirkire ni wa ilaihi turja'una kuma ku ga Allah ku koma a attakhidhu min dunihi aliha wannan istifham ne na taubih na ainihin abin nan inkar na musu cewa yanzu nan kuna nufin sai na riki wani wanda ba Allah ba ba wai yana jiran amsa bane yana nufin ba zai yiwu ba ba zai yiwu na riki wani wanda ba Allah ba abin bauta in yuridnir rahmanu bidurrin domin idan Allah ya nufaci wani cutarwa gare ni la tughni anni shafa'atuhum shay'an waɗannan watin abubuwan bauta cetonsu ba zai muna amfani ba wala yunqiduna ba su iya tsirtar da ni ba inni idan idan na riki wani abu koma bayan Allah da dalalin mubin to na shiga cikin mugu bata wannan idan a nan dama a tanwini ne wanda yake aiwadun an jumla ai inni id attakhidhu min dunir rahmani abin nan ilahan lafi dalalin mubin dama tanwini ne kan zoma akwai abin da ke cewa tanwinul iwab yana iya zama iwadun anil jumla kamar anan yana iya zama iwadun anil kalima ko kuma iwadun anil harf to wannan inni idan ai ma'ana shi inni id attakhidhu min dunillahi ko min dunir rahmani alihata in na riki wani abu wanda ba Allah ba to na zama cikin bata mabayyani Allah ka tsare mu inni amantu bi rabbikum fasma'un nayi imani da Allah ubangijinku ku ji abin da nake faɗi malam yace wa qala ta'ala Allah yace wa laqad ji'tumuna furadan kun dawo gare mu kun zo lahira kun dawo wajen mu furadan ɗaiɗaiwa ma'ana wuhudanan babu dukiya babu kayan kwalliya da kayan ƙawanya da da wazirai da kayan jin daɗi da suturu da dukiya da komai da mukamanku babu jama'ar ku da kuka tara babu magoya baya babu wanda zai tare ku babu yaya babu jikoki da laqad muna furadan kama khalaqnakum Kama da aka dace ku furadan ɗaiɗaiwa tsirara masu rauni da loɓa babu hankali ba ku da komai uratan hufatan huzulan laqad jitumuna furadan kama khalaqnakum wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum duk abin da muka gadar muku a duniya kun bar shi a baya na girma da matsayi da sarauta da ƙarfi da da wa idza batashtum batashtum dabbari na duk abin da kuka takama da shi a duniyar nan kun bar shi a bayan ku wa ma nara ma'akum shufa'akum allazina za'antum annakum annahum fikum shuraka Allah yace ba ma ganin yanzu ina suke tare da ku shufa'akum masu ceton naku gumakan ina suke na za'amtum annahum fikum shuraka wanda kuke cewa wai suna da tarayya da Allah a cikin ceton ku laqad taqatta bainakum da abin da ke tsakankanin ku ya riga ya tsitsinki ya ya yanke zumuncin ku ya yanke fa idza da suka fi suri fala an saba bainahum yawma idin wala tasalu babu wani dangantaka babu wani tarayya wa dalla ankum ma kuntum taz'umuna Da abin da kuke faɗa na ƙarya yanzu ya halaka ya baku ku da wani mafita Allah ka tsare mu wa ta'ala Allah yake cewa malakum min dunihi min waliyyin wala shafi lalle ku sani ba ku da wani majibinci ko mai ceton ku kuma bayan Allah wa ta'ala Allah yake cewa wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim kai wa'azi da shi wannan alqur'anin ma waɗanda suke jin tsoron ran da za a tashe su ila rabbihim zuwa ga Allah ubangiji sanar alkiyama laisa lahum min dunihi waliyun wala shafi'un wanda a ranan babu wani wanda ba Allah ba da zai jibinci al'amarin su ko ya cece su Allahum yattaquna ka musu wa'azi dan su tsoron Allah wa hadha of tiraqin nasi fihi thalatha firaq wannan wurin gaba da matsalar ceto shine inda aka samu mutane sun rabu zuwa gida uku tarafani akwai wanda suke kan gaba guda biyu dama da hagu wa wasatun da kuma wanda suke tsakatsaki fal mushrikuna gaba ta gefe guda inda mushrikai suke wa man wafaqahum da su da wanda suka dace a kansu min mubtadi'ati ahli kitabi yan bid'a a cikin masu riko da littafin da aka yi wahayi kan nasara kaman kirista wa mubtadi'a to hadhihi al-umma da yan bid'a cikin musulmai kamar mu'tazila da makamantansu asbatu shafa'ata allati nafaha alquran sai da da ainihin murji'a asbatu ash-shafa'ata allati nafaha alquran sun tabbatar da cetan da qur'ani yace ba za a yi ba ceto babu izinin Allah ceto babu sanin Allah to an samu kirista da wasu a cikin musulmai da mushrikai suna ganin gumakansu za su cece su wal khawarij wal mu'tazila a ɗayan gefen kuma akwai khawarija sune yan kalakato yan boko haram yan qur'aniyun masu kafirta musulmai masu yaƙan musulmai wal mu'tazila da yan aiki da a ganina aiki da hankali a aje nasu gefe guda masu karyata abubuwa ma'aluma min addini darura daga ainihin cikin nassoshin Alƙur'ani da nasoshin sunna da ƙaryata hadisai na ahad da ƙaryata abubuwan da suke mawara ɗabi'a irin sihiri irin bokanci irin aljanu irin ainihin wato ta'asirin abubuwa waɗanda suke mawara ɗabi'a waɗannan su ne mu'tazila masu addinin aiki da hankali a ajanarsi wuri guda waɗannan ɓangarori na 'yan bida su kuma an karu shafa'ata nabiyina sallallahu alaihi wasallama suka ce sam annabi alaihi salatu wasallam ba zai ceto ba fi ahlil kaba'ir ba zai ceci masu laifuka ba min ummati a cikin al'ummarsa wanda hadisan ceto kuma hadisai ne mutawatirai da suka zo baya ga ayin alkur'ani wanda suke tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ceto ceto al'uzma zai ceto daga cikin gidan wuta zai ceci bayin Allah nagari a ƙara musu ainihin daraja zai ceci bayin Allah da suka yi sabo a fitar da su daga wuta wasu zai cece su a hana su shiga wuta zai danƙa da yawa ma ya kai su aljanna ba tare da an yi ainihin wato hisabi ba ga sunan dai nau'o'in ceto iri daban-daban waɗanda za ka samu bayanai a cikinsu a cikin sharhin akitar da hawiya ta ibn abil izzi alhanafi wannan ceton sai aka samu wasu na cewa su musulmai ne sai suka yi inkari shi yasa mamu tsawo yake cewa muna iman da ceton manzon Allah tsari salama kuma muna cewa wanda duk yayi inkari to ba zai shiga cikin wannan alfarma ba Allah ka samu cikin alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da cetonsa manzo Allah zai ceto mafi girma shine atshifatul uzma wanda zai roki Allah Allah ya sauka daga fushin da yayi ya bada dama a yi hisabi dan da ba manzo Allah dama ya ɗebi mutane kamar da hadisi ya tabbata riwaya Imam Ahmad cewa zai ɗebi mutane daga cikin al'ummarsa mutum dubu ɗari da ashirin sannan a ƙara ninka mushi har sau bakwai wanda zai cece su tun taron kiyama tun kafin a hisabi Allah ka samu a cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sake ceton wasu ta hanyar a cikin aljanna din ya roki Allah a ɗaukaka musu su wanda yake level kaza a ƙara mai level kaza a ƙara mushi sannan zai ceto na ɗaiɗaiwan mutane waɗanda za a rage musu azaba ma kamar da zai makawunsu abu talibin wani ya tabbata cikin sai Musulmi sannan zai ceto na shiga gidan wuta ya fito da duk wanda ke ciki wanda ke da alama alula da sallah daga cikin ashabu zunubi kenan wal kaba'ir cikin musulmai waɗanda suka yi wa kansu ta'annati na yin sabo ko wani ganganci ko takaitawa wajen ibada ba su ayyukan da suka yi aljanna ba Allah ka samu a cikin ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzala Allah sallallahu zai fitar da duk wani wanda ke da alamar imani da addini daga wuta baya ga manzala Allah salama iyaye za su ceto 'ya'ya da suka mutu waɗanda ba su balaga ba za su ceci iyayensu shahidai za su yi ceto sannan bayin Allah waliyai waɗanda Allah ya zaɓa za su ceci ainihin mutane baya ga su sauran ainihin mutane ma Allah yana iya ba su ceto annaba za su yi ceto baya ga mutane hakanan alkur'ani zai ceci masu karanta shi masu aiki da shi sannan zumunta za ta yi ceto ita ma azumi zai yi ceto sotul bakara sotul ali imrana duk wannan ya tabbata za su ceci mutane duk bayan waɗannan kuma kamar da hadisin muslim ya tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi ya ce Allah kuma da kanshi zai ce idan duk waɗannan suka gama ceton waɗanda suke da alaka da su sai zama saura waɗanda suke da imani amma ba su da alaka da kowa ba su da alaka da komai mai imani da bai karanta Alƙurani? Alƙurani bai cece shi ba baya azumi kaga azumi bai cece shi ba baya sallah ba zai alwala ballantana ya sallah da haka manzo Allah ba zai gane shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan su tabbata a cikin wuta ana tababbaka su Allah ka tsare mu daga baya Allah subhanahu wataala da kanshi zai ce ma annabi da sauran waɗanda ya ba su damar ceto kun gama naku ce ai ya Allah mu mun gama gaba da sai Allah ya ce ha ah, da saura sai Allah zai shiga da kanshi cikin gidan wuta ya ceto na sauran duka masu imani da suka saura wannan shine aqidar musulmai game da ceto karanta sharhi ta tahawiya na ibnu abul izzi al-hanafi Allah ubangiji ya samu dace to musulmai sun tabbatar da wannan amma an samu wasu masu danganta kansu ga musulunci khawarija da mu'tazila waɗannan ba su da ceto ba khawarija suna ganin duk wanda ya mutu yana yin zunubi suka ɗauki umumin nasoshin da ke nuni zuwa ga wa'idi cewa khalidi na fiya abada kamar game da wanda ya kisa tunda Allah ya riga ya ainihin cewa wanda ya kisa dan wuta ne kaza kaza kaza Allah ya iya mishi suka ce shikenan daga nan babu fita mu'tazila suna ainihin kare tace su ma cewa kenan Allah zai saba alƙawarin da yi da haka ba zai yi ba ko dai kana wuta ko kana aljanna a cikin addininsu ko kana manzila baina manzilatain wani gida tsakanin wuta da aljanna suka kirkiro shi ba a san shi a cikin musulunci ba wannan kirkirar su ne su yan bid'a haka dai haka dai gashi nan to mutazila ga sunan ba su gushe ba a kusa a cikin al'umma da salo iri daban-daban da su da khawarija ba wai sun kare ba ne kamar da malamin mu mala albani rahimahullahu yake faɗa cewa ba fa ana nufin in aka ce mutazila ko kadariya karka ɗauka wasu 'yan bid'a ne da sun ƙare babu su yanzu a akwai su a cikin musulmai akwai su a cikin waɗanda ma ake ce ma ahalus sunna wanda ake ce ma shehunnai wanda ake ce ma ustazai da wanda ake ce ma daktoci ga sunan burjik domin aƙida ce kamar da asha'ira da ƙadariya da jabariya da duk sauransu ga sunan to haka kuma ga rafida nan babu wata ƙungiya ta 'yan bid'a da aka yi a da sai ya zama ta da burbushi a yanzu sawa'un ka san su ko baka san su ba inna ma dai kawai sukan caccanza wasu abubuwa ne ko su rage ko su ƙara amma za ka ga za su hada akan asalin usul ɗin usul na mu'tazila na farko akwai raina raina Allah ganin cewa Allah bai san fasara abin da ya ko ba manzo Allah bai san fasara ba su suka san fasara da girmama hankali akan nasi da kuma raina malaman hadisi da kuma ƙaryata duk abin da hankalinsu bai yarda da shi ba gurgun hankalinsu da ya gurgunce wajen fahimtar nasi sai yi to a wurga da nasi za ga da haka suke ƙaryata sihiri suke ƙaryata bokanci cewa babu shi ƙarya ne babu rufa ido babu asiri ba a wa manzo Allah sihiri ba ƙarya ne ba ai kaza ba ba ai kaza ba ba ai kaza ba ai hadisan ma ahadu ne ai hadisan ma suna karo da alqur'ani duk wannan tafarkin mu'tazila ne ina fata mun gane wannan sannan su kuma khawarija ta farkinsu shine saurin kafirtawa saurin cewa wane kafiri saurin cewa wane ya yarda saurin ɗaukan makami da afkawa cikin musulmai da kisa buga bom harbi da sauransu kamar da yan boko haram suke da makamantansu waɗannan su ne daga cikin alamun khawarija kaji mutum na da zaɓi wajen kafirtawa da ganin cewa duk wanda ba shi ba to ba akan tafarkin gaskiya yake ba wanda wanda ku ya zama haka Kuma da manzo Allah yake faɗa cikin hadisi sahihi da Imam Muslim ya fitar da Abu Dawuda man qala qad halakan nasu fa huwa ahalakuhum ko ahlakahum wanda dai yace duk mutane batattu ne shi yafi kowa bata shine ahalakuhum ko kuma shine yace sun bata ƙarya yake ce fa huwa ahlakahum daga wannan daga cikin tafarkin ainihin wato khawarija Allah ubangiji ya tsaye malam yace an karu shafa'ata نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر ومن أمته بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاء الإنسان بشفاعة غيره ودعائه an samu wasu bangare daga cikin 'yan bid'a sun karyata yiwuwar a ce wai mutum ya ci moriyar ceton da wani zai masa kama an karun tifa'ahu bi sadaqati ghairihi wa siyamihi anhu kamar da suka ce ba zai yiwu ainihin mutum ya ci moriyar sadaka ko azumi ko wani ibada da wani sai masa ba sun karyata tabbataccen abu a cikin addini wa ankaru shafa'atan shafa'ata bi qawlihi ta'ala suka ainihin ƙaryata ceto saboda wai sun yi aiki da zahirin faɗin Allah da yace min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala shafa'a tun kafin wata rana ta zo wadda a wannan ranan la bay'un fihi babu ciniki babu saye babu siyarwa ballantana ka ce bari ka sai lada a gurin wani ka ƙara da naka wala khullatun babu wani kauna da za ta ta'asiri khulla kamar da muka ambata shine khalisul mawadda wanda yake ma'khudun ne min takhallulil asrari baina sadiqai to babu khulla babu kauna wacce za ta sa a yi maka duk abin da bai kamata a yi maka ba kamar da anan duniya kauna tana sa a yi mutane abubuwan da dama inda ba dan kauna ba za a musu ita ba wala shafa'a kuma babu ceto sai suka ce to kaga babu ceto kenan wa bi kauli ta'ala da kuma faɗin Allah da yake cewa malil na min hamimin wala shafi'in yuta lalle azzalimi a ranar alkiyama ba su da hamimin imana karibin wani mukusanci da zai jibanta al'amarin su wala shafi'in ko wani mai ceto yuta'u wanda in ya faɗa za a ji zai cece su yayi belin su ba wani hau zalika da ayoyi ire-iren waɗannan to kaji waɗannan su ne ɓangarorin guda biyu mushrikai da ainihin wato ah, abin nan da su da nasara a gefe guda da kuma khawarija da mu'tazila a ɗayan bangaren to sai na tsaka tsakin wa amma salaful ummati wa a'immatiha magabatan wannan al'umma sune sahabbai da tabi'ai wa a'immatuha da limamai su ainihin bukhari da su muslim da su abu zur'a da su al ainihin ibn ahmad bin hanbal su shafi'i da sauransu su malik bin anas Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan su wa man tabi'ahum da wanda suka biyo bayan su min ahli sunnati wal jama'a daga cikin sauran malaman ahlus sunna da wanda suke tafarki na musulmai fa asbatu ma ja'at bi sunnatu an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su sun tabbatar da ceto wanda Allah ya faɗa wanda suna ta kawo min shafa'atihi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-kaba'ir min ummati cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceci waɗanda suke masu laifuka daga cikin manyan laifuka da al'ummar shi suka aikata wa ghairi zalika min anwa'i shafa'atihi da kuma wasu nau'o'i daban-daban na ceton wa shafa'ati ghairihi minan nabiyina wal mala'ika da kuma ceton da sauran annabawa da mala'iku za su yi Allah ka samu a cikin wanda za a cika wa qalu suka ce innahu la yakhludu fin nari min ahli tauhidi ahadu lalle babu wani daga cikin waɗanda suke da kalmar tauhidi suka mutu suna cewa la ilaha illallah mukhlisina lahu din suna da kudiri cewa Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya babu wani a cikin su da ya saura a cikin wuta wa qarru bima ja'at bihi sunnatu min al-intifa'il min intifa'il insani bi du'a'i ghairi suka tabbatar da abin da sunna ta zo da shi na cewa lalle dan adam zai ci moriya addu'an da sa zai masa wa shafa'atihi da ceton sa wa sadaqati anhu da kuma sadaqar da sa zai masa bawa idan ya mutu mutanen da suka zo a bayan shi in suka mishi addu'a tun yana nan duniya Allah zai karba rana alkiyama idan suka Allah ya bada ceton shi ga wani Allah zai karbi ceton sannan daga nan duniya in aka yi sadaka dan shi Allah zai karba bal wasawmu an kai har ma da biyan bashin azumin da ake bin shi kamar na bakance kenan fi asahi qaulai ulama a ɗaya daga cikin zance mafi inganci na malamai a can bayan mun tattauna matsala game da ainihin intifa'un nas bi amali ghairi mun tattauna a baya a can yadda mutane za su iya cin moriyan ayyukan wasansu shine yake ishara a nan zuwa ga wannan kadiya cewa hatta azumi wanda ake bin mutum bashi idan wani biya mishi Allah yana karɓa a bisa zance mafi inganci daga cikin malamai kama sabatar bihi sunnatu sahihatu sariha kamar yadda sunna ta tabbatar da wannan wa ma kana fi ma'ana sawmi da kuma abin da zai zo a cikin ma'ana azumi na biyan basu suka da sauransu wa qalu musulmai daga cikin magabatan al'umma da limama al'umma suka ce inna shafi'a ya tulubu min Allah wa ya ai shi mai ceton zai roƙa ne a wurin Allah ya ainihin nemi alfarma ba wai zai yi gaban kanshi ba ne wala tanfa'u shafa'atu illa bi izini kuma ceton ba zai amfani ba sai Allah ya bada izini ma'ana sai Allah ya ce kai wane eh na yarje maka je ka ceci wane da wane da wane ko kuma na yarje maka ceci mutane guda kaza ko ka ceci mutanen da kuka rayu tare da su ko ka ceci 'ya'yanka ko iyayenka Allah ne zai ba da dama kuma ya ƙididdige waɗanda za a cita ba wai mutum ne zai yi gaban kanshi ba kala ta'ala Allah ya ce man zalladhi yashfa'u hu illa da izini. wane ne ya isa ya yi ceto a gaban Allah in ba da izinin Allah ba wato ba wanda sai ce wa mutane a taron kiyama wane da wane da wane ku tashi ku tafi ba tare da izinin Allah babu wanda yace wannan wala yashfa'una illa liman irtada sannan Allah ya ce su mutane a cikin anbiya'u kenan su mutane fa waɗanda za a ba su ceto daga cikin annabawa da mala'iku da waliyai da salihai ba za su ceci kowa ba illa limanir fada sai wanda Allah ya yadda a ceta ba wanda su suke so su ceta ba wa kan min malakin fi samawati la shafa'atu shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda akwai da dama daga cikin mala'iku a sama waɗanda za su ceto amma ce tana su bai da amfani sai bayan Allah ya bada izini kuma ya yarda kaga ga duka kaidojin kenan babu wanda zai ceton sai da izinin Allah babu wanda za a ceta sai wanda Allah yarda a ceta mala'iku za su ceto amma sai bayan izinin Allah saka da izinin da kuma ayyana wanda za a ceta duka aikin Allah ne Allah ne yake bai wasu bayi alfarma don su ceci wasu wanda ba su kai su alfarma a wajen Allah ba Hmm. annabawa da manzanni da salihai da waliyai da mala'iku da shahidai wannan zai suna da alfarma a wajen Allah da waɗanda ba su da irin wannan title sun da ka alfarmarsu ko suna da ita ba ta kai wannan ba sai Allah ya baiwa ire-iren waɗannan masu alfarma a wurin shi wata dama ta su ceci waɗanda ba su kai su ba da ka ci zai ba da damar kuma ya faɗi waɗanda damar za ta amfana ya faɗi beneficiaries ina fata mun gane wannan نعم ba su zasu su ba shi ne ma'anar illa limanir tada ba su zasu su zaɓa waɗanda suke so ba Allah ne ya zaɓa musu wanda ya ga dama su cika da ka ka nema kai a wurin Allah wa qad sabata fi sahih anna sayyid ash-shifa'i sallallahu alaihi wasallam idza tulibat minhu ba'da an tulibat an tutlaba min adama wa ulil azmi ya tabbata a cikin littafin as-sahih na al-imam al-bukhari da muslim cewa anna sayyidash shufa'a sayyidina na masu ceto shine manzon Allah kenan salawatullahi wa salamuhu alayhi idza tulibat minhu ba'da an tutlaba min adama idan aka nemi manzon Allah ya zo ya ceto bayan an nema a wurin annabi adam wa ulil azmi an nema a gurin manya-manyan annabawa dinnan mazowa daraja nuhin wa ibrahima wa musa wa isa alaihim Allahi wa salamu an nemi ceto to gun annabi nuhu ce ba zai iya ba annabi ibrahimu khalilur rahmani ce ba zai iya ba musa kalimullahi ce shi ma ba zai iya ba isa ruhullahi kowa yana ta allahumma sallim sallim allahumma sallim sallim da karshe annabi isa ne zai bada shawara ga al'umma cewa to aiku tafi gun muhammadu Salawatu Allahi wa salamu alaihi aka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ai dama ana laha ana laha ana laha dama ta wace kuna can kuna ta ragaita ne dama nan ya kamata ku sai an nema abun duka waɗannan annabawan babu wanda zai iya wato samun taurin zuciya da ƙoƙari ko jajircewa ya fuskanci Allah saboda kamar da hadisin ya tabbatar Allah ya yi fushin da bai taɓa yin shi ko ba zai ƙarin irin shi al'umma suna cikin ɗimuwa da bala'in tashin alƙiyama. wanda bala'i ne ba taba gani irin shi ba shi manzo Allah ya ce da Aisha kowa tsirara haihuwa uwar shi tace mun shiga uku mu mata yanzu haka zamu tashi cikin sirkai da 'ya'ya da dangi yace da Allah da fa mana baki ai bala'in ya wuce wannan ba wanda yake tunanin ma waye kusa da shi to irin wannan halin ne za a yi tsayuwa tsayuwa irin ta alkiyama mai ban mai tsayi sannan ainihin mutane su fara wannan shawarar ta neman mafita cewa gara a zo a hisabi kowa ya samu ɗayinsa da su fara tafiya gun adamu wanda shi ne uban dukkanin halittun da ke wajen na mutane adamu ya ce ba zai iya ba tafi gun ainihin